har ila yau binciken ya gano cewa janye tallafin albarkatun man fetur ya janyo sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin amfanin yau da kullum da suka hada da kayan abinci muhalli magunguna da suturan sawa da kuma zirga-zirga sai uwa uba ta barbarewar darajar naira a kasuwanni a wani rahoto da hukumar kare 'yancin dan adam na ƙasa ta fitar da ke garin gombe ta hannun kakakinta musta ali alola alfinta a sanadiyar wannan matsatsi ne da magidanta suka samu kansu ciki ta samu ƙorafe-ƙorafe guda 280 a shekarar da ya gabata wanda suka tantance daga ciki magidanta 106 sun ƙauracewa gidajensu sabiri da kasa ɗaukar ɗawainiyar iyalan nasu kan wannan batu na tuntubi wani magidanci a garin gombe garba tela herwa ga naudil gombe wanda kuma kimanin shekaru hamsin kenan da yin aure yana kuma da 'ya'ya goma ya shaida mini yadda halin da magidanta ke ciki. To wallahi ina tabbatar maka magidanta a abokane na mata ko a anguwarmu nan ma akwai waɗanda yanzu sun tafi. Yanzu haka nan maganar da nake da kai wallahi ga wani yaro nan ya zo ina tambayan sama nake masa yace ya zo neman sadaka ne nake me daga ina yace mamarsa ne ta ce ya zo ya dinga yawo shine in sun yi bara din ake samun ɗan abin da za a tafa. saboda haka wahalar da ake sha ya wuce duk yadda mutum yake tsammani yanzu kwanan nan yan angoma ma kawai wanda suka bar anguwa na da To akan wannan batu na tuntubi Malam Abdullahi Yalwa malami a sashen nazarin muggan ɗabi'u da dakile su a kwalejin kimiyya da fasaha a Bauchi. ya yi tsokaci kan wannan halin rayuwa. Wannan al'amari ne mai ban tsoro sakamakon cewa adadin da suka bari na zahiri in har bincike ya gano wannan adadi alkaluman da aka ayyana adadin zahiri na iya zattawa eh, fiye da kima sakamakon cewa bincike ya takaita ne a wani wuri a wani lokaci a kuma da dama daga cikin mutane da suka yi irin wannan ba lallai a san su ba abubuwa da dama na iya jawo wannan yanayi amma babba a nan kusa shine matsatsi na rayuwa da hauhawan farashi ta yadda dan abin da ke iya shiga hannun magidanta ba lallai ya ɗauki ɗawainiyansu kansu iyaye mazaje ba balle iyalansu ta hanyar abinci balle batun jinya karatu da sauran ɗawainiya irin na muhalli da sauransu. comrade aliyu Mohammed west shine babban jami'in gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam shiyar arewa maso gabas ya yi ƙarin haske kan wannan batu. abin da yake haifar da ƙaurace-ƙaurace dama yawanci ko kuma shanin 'yan ta'adda sa'annan damuna kowa yana kokarin yadda yake sai dai ka ga mutanen gombe kana na amma za ka iya yin noma a taraba tunda wajen kamar damunan su ya fi na jihar gombe a gefe guda kuma a wani taron gangami a garin lere da ke karamar hukumar ta ba balewa gwamnan bauchi bala abdulkadir muhammad ya yi bayanin halin kuncin da 'yan ƙasa ke ciki da kuma bayyana matakan da za a ɗauka abubuwa rayuwa yana da wahala abinci ya gagara ana yunwa ga takaici to wannan ba yin mu ba ne jarabawa ne su kansu gwamnatin tarayya ba za mu ce su suka yi ba don su ma kwanan nan su suka shigo saboda haka a yi kokari a yi noman rani gwamnatin tarayya ta kawo kuduri na noman rani kamar yadda muka sani tuni mun fara tanadin abinci yadda zai kasance za mu yayyafa ruwa amma gwamnati ba za ta iya ciyar da kowa ba yanzu haka muna ciyar da 'yan gudun hijira a tafawa balewa a toro a bagoro a ko'ina birane wanda suka. Lohan Muhammad Bula Amurka daga Bauchi a Najeriya.